حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون za a ci gaba da kora su har sai sun zo wurin da za a yi musu hisabi sai Allah ya ce da su yana mai wulakanta su wato kun karyata na waɗanda suke nuna kaɗaitaka ta kuma suka ƙunshi na ba tare da kun samu cikakken sanin cewa batattu ne da ya halatta ku karyata su ba ko ku san me ya kamata ku aikata dangane da su gaskatawa ko karyatawa